kwamishinan 'yan sandan jihar yobe markus ɗanladi ya tabbatar wa manema labarai cewa mutane sha uku ne suka mutu wasu sha biyar kuma suka jikata sanadiyar wannan hari wanda ya bayyana da cewa na ƙonar bakin wake ne a wani masallacin idi da ke layin gwangi a yankin fesuwan a damaturu a cewar kwamishinan 'yan sandan wasu 'yan mata ne guda biyu suka nufi kai wannan tagwayen hare-hare da ya kare a kan waɗanda suke bincike da kuma wasu masu zuwa masallaci don yin sallah waɗanda suka samu rauni da ke da sauran shan ruwa suna samun kulawar likitoci a babban asibiti da ke garin damaturu inda kuma nan ne ma aka kai gawakin mutane da suka mutu sale bakuro sabon fegi damaturu ɗaya ne daga cikin waɗanda suka je suka gane wa idanuwansu abin da ke faruwa asibitin ya mun ƙarin bayani ta wayar tarho kan abin da ya shaida asarar rayuka dai mutum goma sha uku ne a ciki kuma har da su 'yan agaji wanda suke gudanar da bincike a wannan masallaci din shi ma na ga kamar gawan mutum biyar haka a asibiti ne kaga gawan ko a ina a asibiti ne babban asibiti da ke cikin garin Damaturu wato specialist hospital kenan da ke hanyar gujiba halin da ake ciki dai yanzu gaskiya ba wani mobility ko zirga-zirga ko wani abu duk inda abin hawa yake a tsaye yake cak. An kai wannan hare-hare ne dai a daidai lokacin da sabon babban hafsan sojojin Najeriya ya je da turo domin yin sallar Idi da dakarunsa inda sanarwar da rundunar sojoji ta fitar ta nuna cewa babban hafsan sojojin da kuma gwamnan jihar Yobe sun jajantawa waɗanda abin ya faru inda kuma suka buƙace su su zama masu taka tsantsan da lamuran tsaro. Waɗannan tagwayen an harhare da ma wanda ya faru jiya a babbar kasuwar garin Gombe sun sa an gudanar da bukukuwan sallar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya cikin fargaba da tashin hankali inda wasu jama'a da dama ma ba su samu zuwa sallar idin ba. Ko yaya aka gudanar da wannan sallar idi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ga amsar da wasu suka bani. Suna Hamza Umar Usman gaskiyan al'amari sallar nan ana yin ta a cikin rudu da tsanani da kuma fargaba da tsoro. Babu wani annashuwa, babu sakewa, babu farin farin ciki cikakke saboda muna cikin yanayi na tsoro muna cikin yanayi na barazana da rayuwa ga kuma tsanani na rashi na babu na yau sai dai mu ce ala kulle halin alhamdulillahi mun gode wa Allah gaskiyar magana shine wannan rayuwa da muka rasa na yan uwan mu ba mu ji daɗin sa ba matuka kuma wani abu ne wanda ya fitine mu mu rasa yadda za mu yi da shi saboda dole ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki na yadda za a dakile wannan abu wannan abun fa in aka ci gaba da shi a haka mutane za su zama cewa koyaushe a firgice suke fita ma zai iya zamowa da wahala sannan kuma idan gwamnati bata tare wannan abun ba abun fa gaba gaba zai yi dinga yi an dai sallar idin lami lafiya a sauran jihohin shiyar arewa maso gabashin najeriya sai dai yan gudun hijira sun koka da rashin samun tallafi da kulawa da ta kamata daga bangaren hukumomi kuma yawancinsu sun ce sun yi sallar ne cikin kunci da rashin nasawa a bakin salati al'amin suleiman muhammad dw hausa daga gombe a najeriya